Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Litinin, uku ga watan Rajab, hijar manzan Allah sallallahu tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da sha biyu ga watan Mai. shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ahmad mustapha faisal allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi mun ƙarƙare tarihin sayyidina uthman ɗan affan allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda Usman babban siriki ne na annabi, zunnuraini wanda ya auri ‘ya'ya biyu na annabi, ba a taɓa yin haka a duniya ba kwata-kwata, babu wani bawan Allah daga cikin bayan Allah kaf wanda ya taɓa auren ‘ya'yan annabi biyu sai Usman. kuma har annabi goron da yana da ta uku da ya auras masi usman aminin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Uthman khalifan manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan Usman sahabin annabi ne idan aka ce za a bi ana lissafo darajojin Usman to sai lokacin darasin ya kare ba a gama ba shine Usman ɗan Affan khalifan manzon Allah ɗaya daga cikin mutum goma 'yan aljanna wanda ya sai rijiyar Roma wanda suke kan dutse da annabi da abubakar da Umar dutse ya motsi annabi ya ce na tsakai annabi ne da siddiƙi da shahidai biya kanka Usman shine wanda ya kintsa sojojin Tabuka, Jaishil Usra, annabi ya ce ya ƙara garanti akan garantin Allah Usman ɗan aljanna ne. Idan aka ce za a lissafo ire-iren waɗannan darajoji, Usman babba ne. Usman jakadan annabi ne tun annabi yana raye, lokacin da aka je umara kafirai suka ta da ƙayan baya ba su yadda a shiga garin makka ba annabi ya aiki usman ya je a madadin shi ya faɗi abin da annabi yake son a faɗa da manufan da annabi ya zo da ita jakada ne na manzan Allah sanda jita-jita ta zo cewa ai an kashe usman annabi ya ce ba za ta sabu ba a zo a yi mai mubaya a ɗunguma afka cikin garin duk abin da zai faru ma ya faru duk da gama baya a sai annabi ya ce hazihi yadda usman kun ga hannun usman annabi ya yi mu baya a madadin shi sayyidina Usman dan affan allah ya kara mashi yarda ta zamanin khalifancin sayyidina Usman, an ta yawo da maganganu iri-iri na batanci domin a lokacin Usman. usman ya da gwamnatin musulunci akwai ƙasashen da na umar ya kai musu farmaki amma ba a gama buɗe garuruwan ba a zamanin Usman, Usman ne ya je ƙarasa akwai garuruwan da na Umar ya shirya sojoji zai kai masa hari to amma bai kai ga an isar da sojojin ga aikin da aka nufi su yi ba Allah ya mai rasuwa Usman ya tura waɗannan sojoji suka tafi akwai garuruwa da yawa da Umar ya riga ya ci su da yaƙi amma ba tsara ayyukan gwamnati da waɗanda ya kamata a ma madafin ikon kula da waɗannan garuruwan ba a zamanin khalifancin Sayyidina Uthman da shi waɗannan ayyuka to sai ya zama a gwamnatin Usman cinda Umar ya riga ya fada da ƙasan musulunci an samar da kuɗaɗe masu yawan gaske sannan an samar da guraben aiki masu yawan gaske sannan kuma usman ya gaji makiya waɗanda suke da adawa na ƙarara da sayyidina umar sau da duk wanda aka je aka karya gwamnatinsu da suke tunƙaho da ita to ai ba bari za su yi ba suna nan da kullum wannan abu a rai to lokacin da sayyidina Uthman ya hau karaga su waɗannan mutane sun so ta sake zani a ga wani mutum wanda ba aikin Umar zai yi bai zo da wani yanayi daban sai ga aikin da Umar yake yi ne shine Usman ya zo ya ci gaba to amma shi kuma Usman sai Allah madaukin sarki ya yi shi mutum ne mai sanyin hali ba irin sayyidina Umar bane a komi ba irin shi bane amma kuma aikin da aka ɗora mai shi yake ɗari bisa ɗari babu canji to sai rikici na ƙabilanci ya taso waɗancan mutane waɗanda suke jin haushin gwamnatin musulunci tun daga hawan sayyidina abubakar har zuwa zamanin umar sai suka yunƙuro kasancewan ga irin shugaban sun gan shi mai sassauci da sanyin hali ne sannan sai masu kwaɗayin kuɗi da mulki su ma sai suka yunƙuro to sai matsalolin sai suka zama ma usman iri-iri su waɗancan makiya sun kasu gida biyu akwai makiyan da ke ƙin wannan gwamnati ta waje su kafirai ne waɗanda ƙarara suke da adawa da gwamnatin akwai waɗanda suke ganin adawa ta waje ba zai yiwu ba a shigo ya kasance ana da wakilci a cikin gwamnatin sai a rika taɗiye ta ne aka samu irin su Abdullahi ɗan Saba al-Yahudi suka shigo da sunan musulunci amma sai suka ci gaba da kakkafa makirci waje-waje wanda wannan makircin da ya karfi to shi ne ya haifar da abubuwan da suka faru har ya zuwa ga sanda aka kashe Sayyidina Uthman ɗan Affan Sayyidina Usman ya gaji wata matsala kwaya ɗaya wannan matsalan da ya gada Shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ishara a kanta a lokacin da annabi ya kawo wasu kuɗi sai ya ɗiba sai ya ba wasu bai ba wasu ba sai su zo huwaisara sai ya wakilci gayyansu ya miƙe yi wa annabi tsiwa a kan abin da ya shafi rabon kuɗi sauce ya rasu rasulallah wannan munafikin ka ban izini in ga bayan shi annabi ya ce rabu da shi a cikin tsatsan shi za a samu wasu mutane za su bayyana da idan ka kalli addininsu to za ka raina naka addinin sun ƙware wajen iya karatun alkur'ani wanda alkur'anin bai wuce makoshinsu ba iyakan shi baki ne kawai rara-rara amma kuma ba alkur'anin ne a cikin aikinsu ba annabi ya ce waɗannan mutane suna barin addini irin yadda idan aka harba kibiya ta samu ƙaraban dabba za ta soke ta ta fita ba tare da ma an ga alaman gashi ko jini a jikin kibiyan ba saboda gaugawan fitan wannan kibiyar haka suke barin addini put to waɗannan mutanen annabi sai ce za su zo suna kashe musulmi amma kuma suna barin kafirai suna wandakansu to a zamanin sayyidina Uthman sai suka taso sai suka haɗu da tawagan abdullahi ɗan saba al-yahudi suka haɗu su biyun nan wajen ƙiyayyen addini ga wancan kafiran da suka kunnu wuta sannan ga masu kwaɗayin mulki ga masu kwaɗayin kuɗi ga ƙabilanci da aka taso da shi wannan sai ya haifar da wasu irin musibu a cikin wannan yanayi wanda ƙarshe shi ya haifar da abin da ya faru wanda har yau musulmi ba su ƙara zaman lafiya ba tun daga faruwan wancan abin da ya faru Allah madaukin sarki ya kiyaye malam yi bayani da cewa wa khuruji kibaris sahaba min al-madina wannan fitinan ta ƙara samun karɓuwa, ta ƙara samun ruruwa sakamakon manya-manyan sahabbai sun fita sun bar garin madina don a lokacin da aka ci birane da yaƙi a zamanin saidina abubakar to sai ɗibin manyan sahabbai sai kakkafa su a wajen domin su tsare al'umma su karantar da su addini kara ƙara samun ridda kara ƙara samun waɗanda za su yi tawaye game da al'amuran addini kamar zaka wannan abin ne saidina umar ya kwaikwaya daga abubakar in ya ci garuruwa da yaƙi sai ɗibi sahabbai manya sai je sai ya kakkafa su sannan kuma sai ɗibi malaman sahabbai sai ya tura su su zauna suna karantar da mutane kaga a lokaci ɗaya ana ta kwashe manyan sahabbai ana tura su nesa da madina to a lokacin da gwamnatin usman ta zauna kuma ga ƙasashe an ci da yaƙi sai kwashe sahabbai manya da suka rage a garin madina kaf sai tura su sai aka waye gari madina 'yan tsirarin sahabbai ne suka rage sai tabi'ai kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan ya haifar da fitinan nan ta ƙara roruwa roruwa ba ɗan ƙarami ba fitan waɗannan manya-manyan sahabban wal asabiyyatul jahiliya da kuma ƙabilanci irin na jahiliya sai ya taso ga musulmi har musulmi sahabbai sun karantar da shi to ashe bai gane karatun ba sai ya ɗauko ƙabilanci na rikicin gidanmu ne ko rikicin ƙabilarmu ne ko rikici irin na abota sai wannan abin sai ya kunno kai dama kai muna zargin kakanka na sama ya taɓa kashe mana ɗan uwa a lokaci kaza wannan irin ƙabilanci na jahiliya kuma sai ya dawo dama al'amarin ƙabilanci irin wannan ba ka taɓa jin ɗoriyar shi sai inda al'umma suka samu ci gaba a ɗayan abu uku muddin al'umma aka samu wani ɓangare samu baiwa irin na ilimi kuma suna aiki da wannan ilimin da ya haɗa shi to za a yaƙe su ta kowace irin fuska na daga cikin fuskan da ake yaƙan al'umma irin wannan yanayi domin a kada ilimi da addini shine harkan ƙabilanci wanda tun da da can can zamanin sahabbai kaji an yaƙi gwamnatin Uthman da irin wannan ƙabilancin. Na biyu idan al'umma suka samu fice na dukiya, kuma suka riga amfani da dukiyan nan wajen ci gabansu da ci gaban al'ummansu da haɓaka ƙasansu, to nan ma in ana neman a yaƙe su a rusa wannan aikin da suke a kai, ana kunno masu fitina irin na ƙabilanci. da lokacin da al'umma suka samu jagoranci da iya juya al'amarin al'umma a hannunsu to a duk lokacin da ake son a anshe wannan abu in aka rasa yadda za a yi to akan ruro wutan ƙabilanci a cikinsu domin a iya fasa tsakaninsu a anshe abin da suke da tunƙaho da shi to wannan ƙabilancin na daga abin da ya kunno kai a zamanin khalifancin sayyidina Uthman ɗan Affan wata amurul haƙidina sai kuma waɗanda ke ƙin Usman, waɗanda ke ƙin sahabbai, da waɗanda suke da gaba dangane da abin da ya shafi addinin gaba ɗaya, musamman wannan ɓangare munafukai ne suke jagoranci a kan shi, ai, wani bai iya ba, ga abin da ya kamata wani ya yi, ai, kaga tsarin gudanarwa ya kamata ya kasance yanayi iri kaza, iri kaza, iri kaza ne. sai aka dinga shigo da waɗannan abubuwa iri-iri suna da personal kiyayya tsakaninsu da Said na Uthman da wasu daga cikin sahabbai sai suka mai da abin cikin addini ɗari bisa ɗari to wannan ne sai suka rika haɗa haɗe iri-iri na ƙulla gaba tsakanin wani da wani na haɗin faɗa tsakanin wani da wani sakamakon irin wannan ƙiyayyen da su suka gamsar da zuciyansu cewa ba sa son wani ko kuma ba sa son su wani malin ya ce wa tadbirin mahkami li ma'akadi ma'akhadi didda Uthman sannan sai aka yi ta ƙoƙarin tsare-tsare da kiran tarurruka na tsara abubuwan da za a bi a tunzura mutane saboda laifuffuka shine al ana ganin Usman ya yi kaza ba daidai ba ko ya yi kaza ba daidai ba sai a kira mutane a ce to kowai ba ku ganin kaza da ya yi ko ba ku lura da kaza ba kun ga kazan nan da kazan nan to yana hukuntar da kaza da kaza ba kenan sai aka yi ta ƙoƙarin cuccusa irin waɗannan abubuwa dangane da gwamnatin usman har talakawa da yawa na garuruwa sai suka riga kallon waɗannan abubuwan da ake masu ishara zuwa gare su sai suka danne dukkanin alkhairan da Usman ya yi tun daga zamanin annabi har zamanin abubakar zuwa zamanin Umar da kuma tarin alkhairan da ya yi a zamanin shi sai suka daina ganin waɗannan abubuwa na alkhairi duka sai su koma suna kallon laifuffukan da ake ba su labarin cewa fa kulura ya kaza kulura ya yi kaza shi ne fa ya ce kaza kuma kazan nan da ya gaskiya mu fa ba za mu yarda da shi ba domin an kalla za a ga ya sa son kai ya sa son zuciya ya sa kaza da kaza da kaza sai aka shigo da wannan ciki wastikhdamil wasa'il sai suka rika bin hanyoyi iri-iri wal asalibil muhayyija lin nasi da kuma usulubai waɗanda za su tunzura mutane su harzuka mutane su fidda su daga ɗa'a zuwa ga tawaye, daga biyayya zuwa ga tsaurin kai, aka yi ta ƙoƙarin bin waɗannan abubuwa ana ta yi. Malin ya ce wa atharus sabi'iyya fi a hadasil fitina, sannan Abdullahi ɗan Saba da shi da ƙungiyan shi a saba'iyya sun yi amfani sun taka rawa ba ɗan ƙarami ba wajen haɓaka wannan fitina. Malin ya ce wa ƙarfa saltu haƙiƙa na yi bayani dalla-dalla wa sharahtu tilkal asbab kuma na tsaya na yi sharhin waɗannan ababe gaba ɗaya fi kitabi a cikin littafi na mai suna taisirul karimul mannan fi siratu uthman bin affan shakhsiyatuhu wa asaruhu malamin ya yi cikakken bayani akan ire-iren waɗannan makirce-makirce da waɗannan hanyoyi da aka bibbi aka yi amfani da su da sunan taimaka ma addini tallafa ma talakawa ana son a tafi da mutane baki ɗaya aiko kun ga kaza kun ji kaza kaza da kaza ya kamata a yi aka yi ta yawo da ƙananan maganganu da ce-ce ku ce a cikin al'umma har sai da aka samu banzayen garki sai suka yadda sai suka gamsu abin da ya faru kuma ya zo ya faru لقد استخدم أعداء الإسلام في الفتنة مقتل عثمان الأساليب ما yace حقيقة مكيا مسلنشي sun bi hanyoyi iri-iri wajen wannan fitina da ta taso wanda daga ƙarshe ta sabbabar da kashe Sayyidina Uthman. Walwasa'il sannan sun bi hanyoyi almuhajji'a linnasi waɗanda suka yi ƙoƙarin shajji a mutane da harzuka su a kan cewa lallai su nuna cewa ba sa tare da Uthman ba sa ƙaunan Uthman kuma so suke a tattara a tare a ma Usman tawaye min isha'atil arajif suka rika ƙoƙarin yada jita-jita haisu ta raddada kalimatul isha'a ta yadda sun yi amfani da kalma na jita-jita na an ce an ce wa iza'a kathira da yada abubuwa waɗanda gwamnatin Usman ba su ci ba, ba su sha ba, ba su taka ma wani ba, ba su ɓarar mashi ba, amma ko ina an ba an yada wannan magana, magana kai ka ce in ka ji ta sai ka ji ya ce. Wata harid da ƙoƙarin harzuka mutane, wal munazara da kuma zuga mutane da duk abin da aka yi sai su fito ce su ba ba su yadda da wannan ba. jala da jayayya lil khalifa amaman nasi a gaban mutane za a tara su ana zagin Usman ba wai Usman na zaune a wajen ba yana can sai a tara mutane nan sai a zige su Usman bai iya ba yayi kaza yayi kaza da kaza yayi da kaza yayi jama'a kun ga irin waɗannan abubuwan da musulmi suke yi a yau wannan ba aqidan musulunci bane ko ba tafiyan ahlus sunna bane aƙida ne na waɗannan taɓaɓɓu kun ji exactly irin ɗabi'un mutanenmu kuma ba ka samun wannan muguwar ɗabi'a sai cikin ahalus sunna kaɗai su ne waɗanda suke ƙoƙarin har kullum su nuna cewa jagororinsu malamansu ba kowa suke a idansu ba za a zauna ana ba da labarin wani ya kaza wani ya kaza don a sa ma ƙiyayya da gaba a zuciyanka dangane da shi wannan addini ne wanda ya samo asali daga can farko tawayen da aka fara wa musulunci kenan da annabi ya ce usmanu shahidi ne waɗannan da suka kashe usman su ma shahidai ne in usman ya zama mutanen mutumin kirki ne waɗannan mutanen kirki ne to ka ji ɗabi'ansu in ka ɗauki wannan ɗabi'an nasu wallahi ran tashi alkiyama tashi tare za ku tashi domin almaru ala dini khalilihi wa ta'anu alal wilati da kuma suka akan shugabanni jagorori da suke jagorancin arziki wastikhdami tazwirul kutub kuma sai suka yi amfani da yada littattafai da buga jaridu da mujallu da kasidu aka yi ta yada su waqtilaqiha ala lisani sahaba sai a rubuta takarda ta ƙarya sai a ce sahabi wane shine ya rubuta ta ya aika ma ƙungiya kaza ko gari kaza ko yanki kaza yana gaya masu cewa mu fa yanda ake gudanar da abu kaza mu ba mu goyi bayan wannan ba ba ma tare da wannan saboda ku zo tare da mu domin abin da muke nufin mu kawo na gyara mu samar da wannan gyara domin ci gaban addini mala ya ce kaman aisha sun rubuta takarda da sunan aisha na ƙarya sun yada gari gari wa ali haka sun rubuta takardu na ƙarerayi da sunan na ali sun yada a wasu ɗaruruwan wa ɗalha haka ma sun yi rubutu da sunan ɗalha wa zubair da Azubairu ibn al'awwam waɗannan suna daga waɗanda suka rage daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda ake ganin suna kusa da Usman suna da alaƙa na ƙudda ƙudda Usman Usman ya amince da su amincewa ɗari bisa ɗari sai aka riga amfani da su ana rubuta irin waɗannan takardu ana yada su ko'ina sai ana cewa su ne ma suke kiran mutane akan cewa su ba ba sa tare da Usman. Mun gane wannan da kyau ku, kuma kalli kaman Aisha matar annabi ne, Aliyu kanin annabi ne, Ɗalha ga matsayin shi ga wajen annabi, Zubairu ga matsayin shi wajen manzan Allah. Mun gane wannan da kyau ku? Kalli irin waɗannan abubuwan. sai aka yi amfani da su da sunansu sai aka yada maganganu wanda daga ƙarshe idan aka zo da takarda ga sojoji an ɗibo su daga gari gari sun zo za su yaƙi gwamnatin musulunci in ali ya fita ya ce ku me ya kawo ku za ku faɗa da musulunci sai ce ai takardan ka ce gata ali ya duba ya rantsuwa da Allah ya ce shi bai san da wannan ba Aisha ki ne gata ta rantsuwa da Allah ce ita bata san da wannan ba Zubair ai kai ka aiko mana ya ce ni din ai ni ban aika da wannan ba talha ma haka aka yada maganganu iri-iri maganganu suka kai suka kusa Allah maɗaukin sarki ya ba mu abin da za mu kare kanmu mu tsare addininmu mu tsare mutuncinmu daga faruwan duk waɗannan ababe kaf Allah ya ce in ja akun fasikun bi fata bayyanu. duk wani wanda ya zo muku da magana kowace iri ce ku je ku nemi bayani keke da keke a kanta Ma'ana matakin farko wanda aka can ya ce shi za ka je ka samu kai tsaye kai bincike a kan shi domin in ka tafi wani waje wasu bincike-bincike da kake yi wannan kuma kana ƙara yawo da gulma ƙarshen ta gaje ka yi annamimanci kuma wani an ce ka ce kaza mai gaskiya al'amarin sai ce ma e gaskiya ne ko a ƙarya ne ina fatan mun gane wannan da kyau domin kaga a zamanin farak al'umma kun ji abubuwan ma da ya riƙa faruwa a cikinsu wanda makiya Allah suka yi amfani wajen rusa addinin da rusa al'umman da kuma watsa shirin nasu mala ya ce wa isha'ati bi anna ali ibn abi talibin radiyallahu anhu sannan sai aka yawo da wata jita-jita aka yada a ko'ina cewa wai na ali a haƙƙo bil khilafa shi ya cancanta ya zama khalifa ba na Uthman ba san kai ne aka ɗauki sayidina Uthman aka ba shi wannan khalifancin saboda haka jama'a ku zo a kwatan ma sayyidina Ali ya haƙƙin shi a zo a raba garin biyu waɗanda suke goyon bayan Ali su ɗauki Ali ya je jagorance su shi kuma Usman ya ci gaba da jagorancin waɗannan a ga yanda zai yi jama'a mun gano wannan da kyau ko wa annahul wasi kuma suka yada cewa wai shine wasi. ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a bayan rasuwan annabi annabi ya bar wasiyan cewa wai in ba shi sayyidina ali ne zai zama shine khalifan shi wannan ƙarya ce Sa'ad abdullahi saba al-yahudi su suka yi amfani da wannan yanayin da suka gani ya faru sai suka ci gaba da yada waɗannan ƙarerai da wannan jita-jitar watan zimi firak sai kuma ƙoƙarin tsara ƙungiyoyi fi kullum min basra aka tafi garin basra aka fitar da ƙungiya mai fafatikan yaƙin gwamnatin Usman. Mun gano wannan? Ba kafa ta a Madina ba, sai aka tafi can basara ta ƙasan Iraki, sai a kafa ƙungiyar, amma ba a kafa ta ƙungiya ƙararra cewa za ta yaƙi Usman ba, an kafa ta da cewa ƙungiya ne na aikin gayya da taimakon juna da zumunci da kaza da kaza da kaza da farko duk abin da ya shafi al'umma irin waɗannan ƙungiyoyi za su zo za su yi sai mutane suka kalli alherinsu sai suka yi tururuwa sai suka shigo a hankali a wajen tarurruka sai a rika jefa masu waɗannan asalin manufofin waɗannan ƙungiyoyin kan a ce kwabo sai jama'a gaba ɗaya sai suka ɗauki wannan manufan ta asali wanda ita ce aka kafa ƙungiyar dan shi to amma an yi boborodo da wani abin da ba shi ne na asali ba wal kufa aka tafi kufa ma aka kafa wannan ƙungiya wa misir da kuma garin misira mala ya ce arba'u firak ƙungiyoyi hurhuda aka yi min kulli misir a kowane gari mun gano wannan da kyau ku a kowane gari aka yi ƙungiya hudu ƙungiya na farko magoya bayan Ali na biyu da sunan Aisha, na uku da sunan Ɗalha, na hudu da sunan Azubairu. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Amma kuma manufofin gaba ɗaya manufofi ɗaya ne, tunaninsu iri ɗaya ne, ba wai za a zo kamar unguwa ne nan haka ba. Misali a nan jihar Kaduna sai a fitar da ƙungiya ɗaya da wannan manufar. sai a tafi can jihan borno sai a wata ƙungiyar ƙwaya ɗaya sai a tafi sokoto sai a wata ƙungiyar ƙwaya ɗaya sai a tafi ilori sai a ɗaya wannan ƙungiya ƙwaya ɗaya wannan ƙungiyar na nan jihar kaduna ita za ta tana so ta ci katsina ta ci kano ta ci jigawa na borno ita za ta na so ta ci yobe ta ci gombe ta ci eh, bauchi ta zo ta cinye adamawa na Sokoto ita za ta yi naso ta ci zamfara ta ci kebi ta ci neja kun gano wannan da kyau ko haka suka yada waɗannan abubuwa baki ɗaya suka baza su a bisa wannan manufa mummunar manufa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa kun ga ƙungiyoyi irin waɗannan abubuwa ka tsantsan da su Allah sai kun yi taka tsantsan matukan taka tsantsan irin waɗannan ƙungiyoyin ne da ake kakkafawa su ne aka kakkafa a wancan lokacin sai aka waye gari turawa sai su rika aiko masu da taimako da gudunmawa sai suka zama yaran turawan kai tsaye lokacin da suke son a tada wata fitina to waɗannan ƙungiyoyi suna taimaka ma kowa taimakon na zuwa ko'ina kuma ana aikawa da manufofi na waɗannan turawan shi yasa kaga dare ɗaya an samu fitina a tunisia fitina ta game ko'ina aka rasa gane wani irin haɗin kai ne wannan waɗannan ƙungiyoyin ne waɗannan ƙungiyoyin da su aka yi amfani a ƙasar misira suka yi abin da suka yi su ne a ƙasar libya su ne dai a ƙasar amman su ne aka kafa wannan yin da su hatta a yaman da eh, siriya a yanzu duk su ne suke waɗannan abubuwan wanda asalinsu su ne waɗannan ƙungiyoyi kuma muna da su a ƙasan nan masu tarin yawa jama'a mun gano wannan da kyau ku muna da su masu tarin yawa sai ga an kaba kungiya da manufanta kalli nan kafin aje ko'ina sai a ga kuma ta tana kallon nan jama'a mun gano wannan dama asali an kafa ta ne ta kalli nan to amma an san in a karan farko aka ce ta kalli nan ba zai yiwu ba to sai ai wani dubara sai a ce ta kalli nan ana nan sai a ce iyawa ta duba sai ta komo nan kuma to shine waɗannan ƙungiyoyi gasa sama da shekara dubu da ɗari hudu an taɓa kafa irin su. ne ce arba'u firak ƙungiyoyi hurhudu min kulli misir a kowane gari mimma ya dilla ala tadbiril musbak bala ya ce wannan yana nuni a kan cewa wani tsari ne wanda aka yi shi tintini wa a a ahalal madina sai aka zo aka shagaltar da mutanen madina annahum ma ja'u illa bi da'awati sahaba cewa waɗannan sojojin da ku ga an ɗibo su an shigo da su madina to wai sahabbai ne suka turo su duk wanda ya yi yunkura zai magana sai a ɗauko takardar sahabi a nuna mai sai ya taras yawa mun gano wannan da kyau ko wani na kusa da usman aminin nan nashi da ya ja shi a jika shi ma ya ce bai yi da usman ba su suka aiko da wannan saƙon cewa a fito a yi kaza a yi kaza a yi kaza wasu idul hada suka yi ƙoƙarin haɓaka wannan fitina hatta wasalat ilal katli har sai ƙarshe ta kai ga kashe sayyidina Uthman. Wa ila jiwari hazihil wasa'il, Malam ya ce abin da ya makotaci waɗannan matakan da suka ɗauka wajen cimma wancan manufan, istakhdamu majamu'atin mina shi'arat sai suka riƙa yin amfani da wasu take na addini, minha at-takbir, duk lokacin da aka je inda suka sai su takabbara. sai ta kabbara Allahu akbar Allahu akbar duk wanda ya sai ci ai musulmi ne ai mutanen kirki ne ai addini suke son su yada ai ai kaza akai ta faɗin waɗannan abubuwa su ko waɗanda suka shirya abin sun san abin da suka shirya sun yi amfani da kabbara domin cimma wancan manufa tasu shi yasa duk lokacin da aka zo za a yaƙi addini da masu addini ku tsaya ku natsu za a iya amfani da wata sha'ira ta islam ba lallai bara ba za a iya ƙirƙiran wani abu da sunan shi ake nufin a yi amma ba shi ne gaya ba abin da ke ƙarƙashin ƙasa kuma daban jama'a mun gano wannan da ke ku wa min ha daga ciki anna jihadahum inda diddil mazalim suna yada cewa sun zo su jihadi ne su yaƙi zaluncin da ake ɗan fafutuka ne waɗanda suke hankoro na kau da zalimai an kafa ƙungiyoyi da yawa na fafutukan ƙwato ma jama'a haƙƙinsu na yaƙan azzalumai na faɗa da kaza da kaza da abubuwa masu yawa wa minha annahum la na illa bil amri bil ma'ruf kuma suna cewa su fa wannan abin da suka ɗauko suna yi ba wani abu bane illa umarni da kyakkyawa wannan nahyi anil munkar da kuma hana mummunan abu wa minha daga cikin manufofin da suka yada cewa shi ne ya sa suka ware shi ne Bistib bistibdalil wilati wa azlihim sannan suna son wasu shugabanni da usman ya nannaɗa ya ba su madafin iko suka rike a cire su don ba su cancanta ba su dace ba a sa waɗanda suke ganin sun cancanta kuma sun dace summa tatawwaratil mutalaba ila khalqi Uthman sannan daga ƙarshe sai kai ma suna cewa har shi usman ɗin ma sai an cire shi ila an tamado fi jar'atihim mala ce har sai kai matuka wajen ƙarfin halinsu wa ƙwalabu bal sara'u ila ƙatilal khalifa suka nemi cewa kai ba ma cire suke son a yi ba ai usman ma kashe shi za a yi wa khasatan hina ma wasalahumul al khabar musamman ma yayin da labari ya zo masa cewa bi anna ahlal amsa cewa mutanen da suke garuruwa na nesa qadimu li nusratil khalifa sun zo domin su taimaki khalifa fazadahum hamasahum wannan labarin cewa ga can ta taho mai ƙarfi za zo su yaƙe su sai wannan ya ƙara masa hamasa al-mahmum wanda ya ƙara tunzura su da tadayyiq al-khannaq khalifa sai ƙara jin kunci da ƙara nunkufurci da shakuwa dangane da shi khalifan musulunci wata shawwako ila qatlihi sai ƙara samun shauƙin cewa kai lalle Usman fa sai an kashe shi bi ayi wasilatin ko da wata hanya ma lalle ai amfani da yanayin sai an kashe Usman waɗannan bayanai karanta littafin dirasat fi ahadin nubuwa wal khilafatir rashida a shafi na 401 mala yace kanat tanzim as-sabi'i bi qiyadati abdullah ibn saba al-yahudi khalfa tilkal al Malam malan yace kun ga wannan tsarin to tsari ne na sabi'iyya wanda suke gudanuwa a bisa jagorancin abdullahi ɗan saba al-yahudi yana goyon baya da haɓaka dukkanin waɗannan fitintunu allati wallati ba'adaha da ma fitintinin da suka zo bayan kashe Usman ya taimaka ɗari bisa ɗari wajen wannan fitinar. Wasa ya atil haditha an ha bi iznillah, Mala ya ce za mu zo mu tattauna magana dalla-dalla a kan wannan da izinin Allah. Wa an Uthman alladhi hazza bi maqtalihi al-alamul islami wa atharun fi kathirin min al-ahadas ila yawmina haza kuma zami magana dangane da sayyidina Usman, wanda kashe Usman ya girgiza duniyar musulunci kuma ya bar mummunan tabo mai girman gaske game da abubuwa na fitintunu da suke faruwa a zamaninmu na yau jama'a mun gano wannan da kyau ku hatta fitintun da suke faruwa a zamaninmu na yau to wannan kashe na Uthman da tsarin da aka wajen kashe shi to gaba ɗaya ire-iren su ne suke faruwa hatta a zamaninmu na yanzu jama'a mun gano wannan da ke ku littafin nan fa an buga shi hijira na da shekara 1424 ne a 2004 aka rubuta littafin nan yau shekara tara jama'a mun gano wannan da ke ku yana ko da daman ya faɗi wannan maganan da ya faɗi saboda shi marubucin wannan littafi ɗan ƙasar libya ne ɗan garin bangazi ne na ƙasar libya nan ne kuma sansanin 'yan tawaye wanda amerika ke goyon bayansu da ƙasan faransa da italiya suke da cibiya a bangazi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa akwai duk waɗannan ƙungiyoyi na matasa waɗanda ake zige su suke yin abubuwa na asha na anna duk akwai su a garin shi sa sai ga rubuce-rubucen shi ya fi ba da ƙarfi a kan wannan wajen jama'a mun gano wannan da kyau ko ya ta maganganu ya ta maganganu amma matsalan musulmi ko yanzu ne za mu ji magana muna ƙara gaba mun watsar maimakon mai tunani mu sabbaba mu kanmu abin da zai sa mu ci gaba ko mu saman mu kanmu zaman lafiya duniya da lahira mu ba muke kallo ba yanzu kallo waɗannan abubuwan duk waɗancan ƙungiyoyin da waɗancan matakan da duk aka faɗa tsakani da Allah jama'a ba su ne yanzu ake amfani da sojan raba kan mutane ba ba su ne ake amfani da sojan sa mutane faɗa ba kuma in suka taso bala'in da za su jawo Allah kaɗai san yawansu jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce mawkifu ali radiyallahu anhu fi bidayatil fitna ne matsayin sayyidina ali dan abi talibin a lokacin da wannan fitinan ta taso don yanzu ku ƙaddara dama mun karanta a cikin karatattukan da muka yi da yawan ku ba sa wannan karatu na littafin alfarku bainal firak da karatun littafin hal lokacin da muka ɗauko tarihin abdullahi ɗan saba al-yahudi da sauran waɗanda suka zo bayan rasuwan annabi allah maɗaukin sarki ya ce za a ga mutane suna shiga cikin addinin allah ƙungiya-ƙungiya idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja to waɗannan mutanen da suka shigo ƙarshen rayuwar annabi to an samu matsala da su fa saboda sun shigo musulunci ƙarshen rayuwar annabi annabi bai samu tsawon rai da damin ya tarbiyyansu kamar yadda ya tarbiyyar sabon shi na farko ba to annabi na rasuwa jita-jitan rasuwan annabi ta haɗu da matsaloli irin na su musailamatul kazzab wanda ya zo da awon annabtan ƙarya ga su aswadul ansi ga bala'i irin na su saja da sauransu da ƙauya wanda dama sun bi karkata zuwa ga munafinci sai suka ce sun bar addinin ba za su ba da zakka ba wannan ya haifar ma musulunci matsala banda Allah maɗaukin sarki ya taimaki sayyidina Ob Abubakar ya tsayi akan tarbiyyar da annabi ya mai ya tabbatar da gwamnatin musulunci a bisa yadda annabi yake santa to waɗannan mutane ne ake ta amfani da su har ya kai ga an kashe sayyidina umar su ne ake amfani da su wajen fitinan da ta taso ga dai a cikin musulunci to amma kuma musuluncin gashi ga irin shi Ake amfani da su wannan amfani da aka yi da su har aka kashe sayyidina Uthman to sun watsa a garuruwa da dama a garin basara. da garin kufa da garin misra amma sun je sham ba su iya samun gindin zama a sham ba sakamakon mu'awiya ya hana su sakat a garin tare da cewa sun kama wasu ƙauyuka amma garin sham da sauransu ba su iya yin nasara ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to lokacin da su abdullahi dan saba al-yahudi suka yada cewa usman bai cancanci khalifanci ba ba wanda ya cancanci khalifanci sai sayyidina ali a gari kaza kuma sai a ce gwamnan usman kantoman usman wakilin usman jagoran usman na wajen ba shi ya cancanta ba wane da wane da wane ne suka cancanta saboda haka a daina biyayya ga waɗannan ku zo ku shiga cikin waɗannan ƙungiyoyi waɗannan ƙungiyoyi da ya kafa muku to su za su rika jagorantan abin da su za su rika ce muku ku yi sannan ku yi ku bari sannan ku bari ko da shugabanninku na wajen sun gaya muku kakku sai aka waye gari maimakon da al'umma suna curo waje ɗaya suna tafiya da yamu ɗaya yanzu ba wai a kasa su biyu ba amma kasa su hudu ne bayan annabi ya hana wannan su waɗancan Yahudawa da suke wannan ɗanyen aikin suna da yaƙinin cewa ana kasa al'umma haka to al'umma ta gama rushewa to da suka karkasa su haka sai suka zugo suka ce to babban aikin da za a yi cin da an waye gari manya-manyan biranen musulunci yanzu ba sa an san umarni daga madina to saboda ku zo mu yunkuro mu je madina ma mu watsi wancan gwamnatin mu kafa wanda ya cancanta shine ali duk da wannan matsin matafiya suka zo shi sayyidina ali bai ma san ana wancan abubuwan ba domin shi suna nan suna gudanar da gwamnati in an samu matsala a tura ce a je a gyara kwatsam suna zaune kawai sai suka ga babban runduna a bayan garin madina a dab da watan zulhijja za ta fi aikin haji a lokacin za ku zo za ku je a sayyidina uthman sai tura sayyidina ali je zauna da su me faru da aka je aka zauna da su sai suka faɗi dalilai guda biyar cewa abin da aka gaya masu ga takardu an rubuto an ce su ne suka ce a kafa waɗannan ƙungiyoyi saboda a zo a yi wancan aiki na taimakon addini suka ce wallahi ba su ba ne to gaskiya an gama zige mutane a kan waɗannan ababe guda biyar a gaya ma gwamnatin usman ta gyara waɗannan abubuwan sai a ci gaba da ake zargi ali ya ce ba ma waɗannan abubuwan duk ƙarya ne to amma dai za a yi gyara saura ku koma garuruwanku suka watsu suka kama hanya za su koma garuruwansu suna cikin tafiya kawai sai ga wani ya zaburo a doki da ya gansu sai ya zabar ya gudu sai suka sa aka kamo shi ana bincika jakan shi kawai sai a ga wasiƙa wai usman ne ya rubuta cewa waɗannan mutanen suna kowa garuruwansu to wancan sarakunan nasu su kama manyansu su karkashe suka ce iye kawai sai suka komo madina za ka yi mamaki mutanen da za su tafi basara gabas za su yi waɗanda za su tafi kufa a waɗanda za su tafi misra yamma za su yi sai ga sun dawo lokaci ɗaya sai na sai da wannan magana za ku zo ku ja karatu na gaba ya ce me ya faru haka ku dawo lokaci ɗaya bayan tafiyan ku kun sha bamban da tafiya sai ce di yanda aka yi daga garin nan ne ake rubuta waɗannan wasiƙun ake aika su a cikin nan ne ake shirya wannan makircin da ake son a yi a rusa mu jama'a mun gano wannan da kyau ku to haka aka yi har wannan bala'i dai su sayyidina ali suka kasa kawar da ita a daidai lokacin an waye gari kuma duk musulmi da suka rage a madina duk sun tafi aikin hajji suna maka kun gano wannan da kyau ku kafin su ma'awuya da sauran waɗanda suka rage suna biyayya ga gwamnatin usman su yunkuro su zo su kuma wannan sun faɗa madina har sun je sun yi ɗanyen aikin da suke son su yi an waye gari ƙarfin da suka zo da shi sojojin da suka rage a madina ba za su iya kare su ba domin gayya ce ba ‘yan ƙaramin gayya ba domin mutanen da aka zo da su sun ninka mutanen madina ma ko da mutanen madina ma suna nan ba su fi aikin hajji ba to gayyen da suka zo da ita ta fi gayyen madina baki ɗayanta to suka zo suke wannan ɗanyen aikin da suka yi sakamakon jita-jita jama'a duk mutumin da ya zama yana da sanya sawaru gulmako, to Allah zai wahala bai asaran ibadan shi da abubuwan da yake baki ɗaya ba duk waɗannan maganganun ɓatanci maganganun banzan an yi kaza ba a kyauta ba an yi kaza kazan nan bai dace ba ai da kaza aka yi da menene ai zo ka ga tsari ga gudanarwa mai kyau ga duk wannan abubuwan da shi aka yi ba aka raba musulmi da addininsu aka raba su da haɗin kansu aka haɗa su da duk abin da bai kamata su haɗa kan shi ba za ka zo ka je wannan ɗaya daga cikin abin da ce ku saurara ku ji kenan in maka zo ka tuna gaba da izinin Allah za ku ji matakin da aka ƙara bin mu musulmi wanda har yau muna cikin wannan bala'in sai wanda Allah madaukin sarki ya ga dama ya kiyaye Allah ya tsare mana imaninmu ya zaunar da mu lafiya ya haɗe kanmu ya kauda mana da kiyayya da gaba da ƙin juna fasbanaka Allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum